muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa shi nimar Allah da jinsa da kaddara wasa ya ƙara da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi imanin Salu a rahma da ke nan ma'asasin islah wadan dutse noro sulun wajen zaria jihar kaduna tare najeriya don ci lau da tafsirin alkur'ani mai girma Wanda shine tafsirin mu na shida a wannan shekara kuma tafsirin mu na shida a wannan sura mai albarka suratul mumtahana da bani mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi wanda aka tsoro mai tambaya na farko yana tambaya ne a kan hukuncin yin tahiya idan mutum qabliya ko ba'diya ya kama shi a sallah mutum ne ya yi kabliya ko idan ya sujjada guda biyu idan ya sujjada guda biyu zai ƙara yin tahiya ko ba zai yi ba ko kuma ya ba'adiyya zai ƙara yin tahiya ko ba zai ƙara ba amsa a nan ne sujjada biyu kawai aka ɗaura maka idan ka yi kabliya to kawai in ka yi sujjada guda biyu ka zauna ka ɗai jim kaɗan sai ka sallame haka nan ba a biya idan kai jim kaɗan sai ka sallame wallahu a'lam wannan kuma yana bin wani bashi ne ya kasa ya biya shi bashin sai ya ce zai aura mishi ƴarsa da kuɗin bashin a matsayin sadaki shin hakan ya halitta ko bai halitta ba to al'abu sadaki na ƴari yarinyar da aka aure ta na mata sadaki na ta to amma kuma ka'ida ce wanda ta tabbata addini an tawa maluka li abika kai da abin da ka mallaka na baban kai idan mahaifin ya kira yar ya ce wane yana bi na bashi kuma banda halin da zan biya shi bashin nan amma ya nuna yana son ki idan kin yadda zan aura miki wato zan aura mishi ke a matsayin sadaki idan ta yadda aka ɗaura aure ya halasta amma idan ba ta yadda ba an musguna mata an tilasta mata to ana jin tsoron da auren kuma ya kasa zaman lafiya Allah ta'ala ka raba mu da bashi wannan kuma yana cewa malam wani mataki zan ɗauka in kauce mariya Allah ka tsare mu wallahi matakin shine ganin girman Allah duk wani wanda zaka yi ibada don shi wallahi kin banza ka yi in ka san girman Allah wanda zai karfafi ka da yin abu don Allah sannan akwai addu'ar da magabata suka yi suka ce Allahumma fahir a amalana min riya wa na min alkadhib wa na min alkhiyana fa innaka ta'lamu kha'inata al'ayuni wa ma tukhfi sudur suna cewa ya Allah ka tsarkake ayyukan mu da gariya da haka yawaita irin wannan addu'ar kana cewa Allahumma tahhir a'malana min riya ko kuma Allahumma tahhir amali min riya ko kuma Allahumma tahhir a'mali min riya Allah ka tsare mu daga riya wanda kuma sun ce suna da mahaifi ne dattijo yana da tsohuwar mota kullum wahala da an gyara da lalace kullum ya wahala su su wahala an yi an yi a sai da motar yaki to shine suke neman shawara ya halasta su zagaya su sai da motar ba tare da sanin shi ba su so kayan abinci su tara ne a gida ko bai halasta ba su da iyaye lallaba su aiki kuma ku kuke ganin wannan motar tana wahalar da shi wallahi bai ganin wahalarta shekarar shi arba'in ko sittin yana gwagwarmaya da a ce za ku sai da motar ku tara mai kayan abinci ya zauna a gida tun safa har rana har dare sai ciwo ya kama shi saboda ya saba da wahalhalu ku da haka ni ba na goyon bayan ku yi wuku sai da motar mahaifinku ku zo kuna ta rikici ya muku Allah isa ko Allah ya tsine muku babu dalili ku yi haƙuri ku lallaɓa shi in kun samu abincin ku ba shi in dai ya ga zai iya jure ma wahalar shi to shi kenan ku yi haƙuri domin aikin wahala idan mutum ya saba da shi to in ka raba shi da wahalar ne sai ya wahala yanzu mai fasa dutse in ka raba shi da fasa dutse sai jikin shi kama ciwo mai faskare in ka ana shi yin faskare sai jikin shi kama ciwo mai haka rami in ka ana shi haka rami sai jikin shi kama ciwo su dai iyaye tun da dai abin da yake yi ba sabon Allah ba ne ku lallaba ku rabu da tsawon ku lafiya kun ku alheri tambaya ta ƙarshe wanda akan ta za mu tsaya ya ce shi telan baya iya zuwa halittar tafsirin nan amma tafsirin nan baya wuce shi yana saurara ne ta wasa ce, don Allah mala ai mana cikakken bayani game da hukuncin ɗiban ƙwayar halitta a sa mace ta haihu don Allah mai hukuncin wannan wannan matsala ce hassasiya tana da hatsari tana da nauyi a cikin musulunci hukuncin a ɗauki maniyin namiji a hada da maniyin mace ta haihu kala uku na farko a ɗauko maniyin ajinibi a hada shi da ajiniba ma'ana ba matar shi ba ba mijinta ba a hada ta yi renon cikin ta haihu malamai suka ce wannan haramun domin ya so ya yi kama da zina na biyu kuma akwai ikhtilaful amsa zai kawo rikicewar dangantaka bar mu kumsar da za ku gani. aka ɗauko maniyin berani da maniyin yamura aka sa a mahaifar banifiya in an haifa ne aka haifa kada an samu ne cakuɗewar al'amura in ba nufe ya auri bai ya rabe ko ba haushe ya auri ba ne, ko ba inyamur ya auri ba barbare wannan an san aure ne idan ya zama maniyin da aka ɗauko na namiji da na mace babu aure wannan haramun amma idan ya zama mata ne da miji ba ta iya haihuwa mahaifinta ba ta iya ɗaura rike haihuwar ko kwankwasanta ko wani abu makamantan wannan to malamai suka ce al'aslu kar'ayi amma in ya zama la mu'alata ba yadda za a yi ta haihu ana jin tsoron matsada wani hatsari mai nauyi to malamai suka ce babu laifi a yi hakan amma ya zama shara'i matashi ce shi kuma mijinta ne ina fata kun gane wannan da kyau malaman musulunci sun yi rangwame amma suka ce ba wai haka kawai mata za ta yi haihuwa ba za ta yi ɗaukar ciki kuma a ɗauko ruwan halitta a haɗa sai in ya zama akwai buƙatuwa mai tsanani kuma akwai lalurar da za ta hana ɗauki cikin to sai a haɗa kai da malaman addini da kuma likitoci masana addini misali yanzu alaran ma likita ne ko masanan addini za ku iya shawartar irinsu sun san ƙwar'ani sun san sunna kuma medical doctor ne to amma ni yanzu anukan lahu ba zan iya ba da wata fatawa kai tsaye hafa mai zurfi irin wannan ba amma na duba fatawoyin manya-manyan malamai amsar da suka bayar kenan akwai mu mushak abdulmusin abbas allah ya tsare mana shi ya ƙara mara shi albarka dattijan malami ne wata rana mushi irin wannan tambayar exactly a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gaban shi muna karatu abin shi sai istigrabin shi abin su shi mamaki ya ce ta za a yi haka aka ce ai akwai aka yi mishi bayanai ne ya yi bayanin da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi ikon yi waɗannan su ne tambayoyin da za mu iya amsawa a yau insha Allah Allah ta'ala muke roƙon ya datar da mu ya tsaura mu akan abin da yake so ya yarda shi ban bushe ba muna neman addu'o'in mutane mu sanya junan mu addu'a ga wannan aiki da yake gaban mu Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana ya tsare mana kuma Allah ya sa mu yi asa'a Allah ya sa sakamakon mu ya zama aljanna ana ramma jiya mun kwana aya ta takwas amma dai har ila yau ina gani ya kamata mu ƙara maimaita ayoyin nan na jiya ta yi wa mu ƙara samun wata fa'ida na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عفى الله أن لجعل لكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسموا إليهم إن الله يحب المقسطين Gracias. barna in kwalwara za ku ga mafi yawancin ayoyin suna magana ne a kan musulmi da kafiri babu sassauci ba don komai ba saboda haka ɗabi'ar ayoyin suka kasance kuma kafirai a farkon al'amari sun musguna ma musulmai sun tsananta ma musulmai da aka fi Allah ta'ala yake musulmi su yanke alaƙa tsakaninsu da kafirai alhali ko waɗannan kafiran da aka ce a yanke alaƙa da su akwai kyakkyawar alaƙa ta zumunci ko ta dangantaka misali hafiz ibn abi balta'a kun ga ai ta shi ne dangin shi ne suke masa da ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam zai hijira daga makka zuwa wato zai kai zai zo makka yayi fatu makka sai rubuta wasiƙa ce makafirai don Allah ga abin da annabi sallallahu alaihi sallam zai yi ya yi haka ne da sunan ‘yan uwanshi da dangin shi su samu kariya to sai Allah ta'ala ya ce ba ku ba waɗanda ba musulmai ba har Allah ta'ala ya buga misali da annabi Ibrahim alaihi salam ya ce ku yi koyi da shi ai annabi Ibrahim ya yi baran baran da shi dawa baban shi da mutanen garusu su to kuma sai daga baya sai Allah ta'ala ya sassauta hukunci sai Allah ta'ala ya nuna cewa su makafiran nan da aka ce mai kiyayya da su to ba mamaki kuma matsayinsu na makiya ku waye gari su zawo masoya to sai Allah ya ce a sallahu ana fatan saura iris an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya soyayya tsakaninku da waɗanda kuka yi adawa tsakaninsu a afa Allah an yaj'ala bainakum ayyuhal mu'minuna ana fata Allah madaukin sarki ya sanya tsakanin ku ku mu'minai wa bainal ladina adatu min al na mawaddatan Allah ta'ala ya sanya soyayya tsakanin ku da mushrikai ba'da al baghdati ba'da al adawaci wani baghdha bayan gaba da biyayya ta gabata zalika bi an yantaqilu lil imani abu ne mai sauki Allah ta'ala ya juyar da su daga kafirci su koma su imani Bala sai a tsomin imani Allah ya ce ku cire tsammani daga imaninsu shi sa muka buga kyakkyawan misali a jiya muka ce tsakanin da ke tsakanin mu al'ummar musulmi musamman mu a nan Najeriya tsakanin ɗan izala da ɗan ɗarika kar mu cire tsammanin ba za mu dawo mu haɗe ba muna fatan mu haɗe insha Allah sai dai waɗannan da su muke ganin suna kan ba daidai ba su muke fatan su tuba su dawo kan daidai domin muna da fahimtar cewa rubo da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar mazan jiya shine addinin musulunci zaka mu ba da wata kiyayya ta dindindin da wanda muke safani da shi muna fatan Allah madaukin sarki ya sa kafiri ya zama musulmi na da kuma musulmi wanda yake yin bid'a ai ya fi saukin dawo musulma sunna akan kafiri da ma bai da Allah ba kwata-kwata mun ba da misali da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mu'amalanci waɗanda ba musulmai ba da gaske akwai su kuwa cikin abi umayya yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dingi mishi kyauta ya dingi mishi kyauta ya dingi mishi kyauta sai da annabi ya raba shi da kiyayya ya dawo ya dawo soyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba Safwan ibn umayya kadai ba babban sahabi amru dan hasu kowa ya tsama ya amru dan hasu mana maganar manya-manyan sahabbai dole ka sanya amru dan hasu baba abdullahi ibn amru dan hasu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna a maka yana da cikin na gaba-gaba wajen kiyayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam har annabi ya gama zaman maka adawa yake da annabi cutar da annabi yake zalunci atawa sai da Allah ta'ala ya sa annabi ya bar makka ya dawo madina aka kafa daular musulunci Allah ta'ala ya jefa hasken musulunci a cikin zuciyarsa da haka sai ya zo ya musulunta bayan ya musulunta sai yake ba da labari ya ce sai na ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya Rasulullahi shin faɗa hannunka in maka mu baya na musulunta annabi ya shin hannun shi na dama ya ce ɗaura naka in an shi mu baya'arka sai da annabi ya shin hannun shi shi kuma sai rike hannun shi annabi ce a yaya haka ka ce in shin za ka yi mu baya'a kuma ka janye hannunka ya ce e na janye ne domin ba zan yi mu baya a ba sai na kafa sharuɗa ya ce wani sharaɗi za ka kafa ya ce zan yi mu baya da kai da sharaɗin duk abin da ne maka na gaba da cutarwa sai ka yafe domin shi da kan shafin ya cutar da annabi shi ya san abin da ya yi ma annabi cutarwa ta yi yawa ya ce don haka sai ka yadda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba amru da na'am yace baka san al-islamu yahdumu ma qablahu ba yace ai musulunci yana rushe duk abin da yazo kafin shi duk kafircin ka duk laifin da kai ma Allah kana kafiri yau in ka musulunta gaba ɗaya zunubin ka ma za a mai da shi na ne da haka laifin da kai mun a baya na gaba da iyayya, da cutarwa da ɓata suna da haɗa kai da kai a cutar da ni annabi ya yau da ka musulunta wannan musuluncin ya rusa laifukan gaba ɗaya sannan annabi yace mishi hijira ma tana rushe duk laifin da aka yi kafin a yi ta duk laifin da musulmi ya yi a lokacin da ya yi hijira ya bar makka ya dawo madina to wannan hijirar ya sa Allah ya ce mishi duk laifin da ya gabata manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce hakanar aikin hajji duk laifin da kai ma Allah in dai ka tafi aikin hajji kai aikin hajji irin wanda Allah ya yake so to wannan aikin hajji ya rushe duk laifin da kai kafin kai aikin hajji kai ya Allah ka kai mu hajji Allah ka kai mu maka inda ka san me falalar aikin hajji wallahi tallahi ba a baka kujera ka sayar ba mazala sallallahu alaihi wasallam ce ranar arfa Allah zai sauko saman duniya yayi wata sanarwa a gaban mala'iku Allah ya ce ma mala'iku ku kalli bayina sun fito kafa futu futu kansu a yamuta sun hada a filin arfa ba ta gane tsakanin farki da talaka mai kuɗi da wanda ba shi da kuɗi malami da jahili da ɗan birni da ɗan ƙauye ba ka iya bambancewa Allah ta'ala ya yi ma'alhazai kirari a gaban mala'iku daga ƙarshe sai Allah ya faɗi wasu maganganu guda biyu wanda baya ya kowa sai alhaji sai Allah ta'ala ya ce ma mala'iku ina shaida muku anni qad gafartu lakum duk abin da alhaji yayi in ya zo maka ya tsayuwa arafa Allah zai gaya ma mala'iku na gafarta musu to gafara Allah tana nan a gurare da yawa amma akwai wani abu da Allah yake ma alhaji wanda bai ba kowa sai alhaji sai Allah yake annabi yake ba mu labari wa dhamina anhum muttabi'at duk wata rigima da alhaji ya dauko inda ya tsaya a filin arfa Allah sai ya ce nayi maka lamaninta. ta ka zo maka ana bin ka bashi Allah ya ce kwanta da hankali ka zargiya ma ka zo maka kana fama da ciwo kwantar da hankali ka zan warke ka ka zo maka ɗanka ya gagare ka kwantar da hankalinka zan shirya maka shi da haka alhazai suna da wannan dama shi yasa kuke gani muna yi wa wai maimaita addu'a Allah ka kai mu aikin hajji Allah ka sa muna da rabo da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al'amru amru dan a duk abin da kai min na kiyayya na gafarta maka musulunci ya rushe laifin da kai hijira ta rushe laifin da kai haka nan aikin hajji yake rushe laifin da ya gabata amurdan asin ya ce wallahi a duk duniya ba wanda nake yi kaman annabi a farkon al'amari ya ce a duk duniya ba ma ba garin annaba ma baya so in aka ce kai san maka ne amurdan asin bai son ka wai me ne kun in maka annabi ya fito daga cikinsu bai san mutanen annabi bai san kabilar annabi amma ranar da Allah ya sa ya musulunta yace an waye gari duk duniya ba wanda nake so kamar annabi Muhammad yace daga ranar da na musulunta soyayyar annabi ta cika zuciyata kwarjinin annabi ya cika zuciyata yace na rantsa da Allah ban iya ido hudu da annabi sallallahu alaihi yake cewa kai yanzu da za a ce in siffanta kamannin annabi ya ce wallahi ba zan iya ba ya za yi ya iya kafin ya musulunta kiyayya ne zai sanya ya ga annabi wanda ba kafin ka gan shi kafin sufar shi da ya musulunta kuma soyayya da kwarjini ya duka zuciyar shi bai iya ido hudu da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ya ku yan uwa ku sassauta kiyayya a babin addini wallahi tallahi sunna ita ce addini ita muke akan ta muke rayuwa akan ta zamu mutu amma ku gane cewa waɗanda ba mu ba ba ma su sai dai muna ƙin abin da suke da haka ku daina kafirta mutane ku daina musanta mutane ku daina bid'antar da mutane ku daina lalata al'amarin mutane asallahu an ja'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum qawta ita kiyayya da man gaba daya annabi ya ce wa bughib baghibaka hawlan ma asa an yakuna habibaka yawmun wa in za ka ki mutum ka kishi sama sama ba mamaki wata ne zo masoyinta shi sa koma ta ce ka sake ta ba a san yi mata cin mutunci ka zazzagi iyayenta ka wulakanta ta ka kwashi kayanta ka wafa a je kotu a yi rashin mutunci ko ki mace mace kun yi saɓani da mijinki ki zage shi ki ci zarafin shi ki wulakanta shi karki haka shi yasa aka ce in ka saki mata ka ta zauna a ɗakinka. me hikimar la ta dari la ta dari ya anna Allah yuhdidu ba'da zalika Allah bayan an yi kiyayya an yi daba an yi cin mutunci Allah ce la ta dari la Allah Allah yuhdidu ba'da zalika Allah ba ma ki Allah ya farar da wani abu a koma sabuwar soyayya kina fata kun gani da haka dan Allah masu kin mu ku rage kiyayya mu ma mu rage kiyayya ba mamaki Allah ya hada kawuna mu Allah ka hada kawunan mu asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda wallahu Kabiru. Allah mai iko in dai Allah zai canza amru dan as daga kiyayya ya koma masoyi Safwan ibn Umayya ya koma masoyin Annabi to aiko ɗan ɗarika zai iya zama masoyin ɗan izala ɗan izala zai iya zama masoyin ɗan ɗarika kuna ganewa karatun manufa akan kwaki kun san matsalar mu mun zo wa'azi kullum muna tare da wasu ake ni ina wa'azi da ni kaina nake da ku ina fata kun gane mu mu gyara mu gyara biki abin da ke tsakanin mu sauran kuma mu bar mu Allah da haka Allah yake wallahu qadirun Allah mai iko ne ai wallahu zu qudrati tammati barizati ala kulli shay Allah madaukakin sarki ma'abocin iko ne cikakke shi akan komai wa min zalika cikin ikon Allah qudratuhu ala ja'al al-adawati allati bainakum wa bainal mushrikeena mawaddata cikin abin da Allah zai iya yi zai iya juya kiyayyar da ke ku da mushrikai ka koma soyayya fa yahdihim lil imani sai Allah ya shirye da su zuwa ga imani wa yu'allifu baina qulubikum kuma Allah madaukakin sarki ya haɗe tsakanin zukatan ku koma uwa ɗaya uba ɗaya wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara Allah ne jin kai ai wallahu ghafurun li dhunubi ibadi Allah ne gafarta zunubin bayi ne fayassuruha Allah yakan suturta ma bawa laifin shi wa kuma Allah yana shafa laifi waya sharraha kuma Allah yana kare ma wato bawa sharri shi rahimun Allah mai tausasawa ne bihim ga bayi fayaghfiru lil kafiri kufrahu kufrahu fayaghfiru lil kafirina kufrahu idza tabu Allah madaukin sarki sai ya gafarta ma kafirai kafircin su in sun tuba wayarhamuhum wayarhamuhum kuma ya musu rahama Allah kai mana rahama jama'a idan kafiri ana tsare Allah ya gafarta mai reme mai rahama ina ga musulmi shi kuna ganin har waɗannan shugabannin namu da suke zaluntar mu mu ba ma san gurin da ƙile musu muna la'antar su muna musu addu'ar shirya ne domin idan suka shirya suka zama mutane kirki haka aka su amma idan mutum ya goge ya zama matsiyaci ba tausayi ba rama to kawo Allah ya mishi azaba shi ya jiyo to shi sa duk laifin da mutum yake yi karka cire mishi tsammani daga rahamar Allah kamar yadda Allah ta'ala yake fada cikin suratul zumar alarama gaya ma bayina suka yi barna قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا Allah ta ya ce kul da ya mutu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi da ya ibadiyal ala anfusihim ya waɗanda kuka sharko makan kulifuka kun ƙara da rayukanku da zinace-zinace da sace-sace da laifuffuka mabambanta har da kidnappers wannan Allah ya ce la taqnatu rahmatin rahmatillah kar ku kira tsammanin daga rahmar Allah duk laifin da mutum yake shi kar ya tsaya tsammani kuma kar ku cire mishi tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru ba jami'a lalle Allah madaukakin sarki mai gafarta zunubi ne baki daya innahu wal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jinkai Allah kaskan mu Allah ka gafarta mana malamai suke cewa usulubin gafara Allah da rahmar Allah a Qur'ani ta zo dewa wani guri suka ji an ce innahu wal ghafurur rahim wani guri inna Allah ghafurur rahim wani guri inna Allah kana gafura rahim kullum shi Allah yana nuna in ka kalli yawan ayoyi da Allah ya rufe su da gafara da jin kai sun ninninka ninkin baninkin akan ayoyin da su kuma suka nuna Allah mai tsananin hukuma ne ko mai tsananin azaba shi yasa muke jawo hankalin mutane duk laifin da mutum yake yi ka tuba ka bari idan ka tuba ana tsari Allah zai gafarta maka yan uwa musulmi idan kana shiga cikin alkur'ani za sha mamakin Allah laifin da ba tsammanin Allah ya fi sai ya fi da ba tsammanin Allah ya fi zai ya fi shi sa ran a alkiyama annabi Muhammad yace Allah zai zo da wani mutum ran tashin alkiyama sai tattauna daga shi sai Allah sai Allah ya ce mishi ka san kai laifi kai mabarnaci ne kai mai kaza ne kai mai kaza ne sai ce ya sani me ya faru a duniya sai ce Allah ka suturta ni ka ya ce mun ba wanda ya san ina yi yace to gashi na kama ka ga ka a gaba na me ya tsammanin ka sai ce ina fa yau ma aka gafarta mu sai Allah ce to je kana gafarta maka wata rana annabi Musa ya je roƙon ruwa Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa ba zai yi ruwa ba saboda akwai da shekara arba'in yana saba da haka sai ya bar wannan wurin sannan zai yi ruwa annabi musa ya ce a cikin kwakwan da ya saba ma Allah shekara arba'in duk wanda ya san ya saba ma Allah shekara arba'in ya tattara inaci inaci ya fita daga filin roƙon ruwan nan sannan Allah ya ruwa kawai wannan mutum sharaf sai a kunnen shi sai hankalin shi ya tashi ya ce ya Allah karka kunyata a gurin nan akwai surkai akwai ƴaƴa akwai masoya akwai makiya babu wanda ya san ina laifin nan shekara arba'in ya Allah na tuba ka yafe ni ya Allah na tuba ka yafe ni annabi Musa yana cewa wanda ya saba ma Allah shekara arba'in ya fita shi kuma yana cewa ya Allah na tuba ka yafe ni ya Allah na tuba ka yafe ni kafin ka ce ni kawai sai sama ta barke da ruwa sai ruwan sama fa annabi Musa ce ya Allah ka ce ba za ka yi ruwa ba sai wanda ya saba maka ya fita kuma ni ban ga kowa ya fita ba kuma na ga kayan ruwa sai Allah ya ce to kai Musa kana kishe ne cewa ya fice ya fita shi kuma ya gana da ni ya ce in gafarta mishi kuma na gafarta mu Annabi Musa ya ce to ya Allah ina roƙonka arziki ka nuna min shi ni ko in ga wannan mutumin da ya saba maka shekara 40 Allah ya ce haba Musa ya shekara 40 yana tsokana na in yi hakuri kuma sai ran da ya tuba sannan in tona ne asiri Allah ya ce Musa Allah ba ma haka Allah gidan girma eh Allah shi mai karamci shi yasa biyan da kasance shi zai maka shi yasa a ramma akwai ayoyi da yawa zaka ji Allah ta'ala yana cewa inna Allah ghafurur rahim ko wallahu ghafurur rahim je ka bakar ka samu mana guda biyu ko biyu إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله الرحيم شد آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينجح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات نعم وجه فتكر شيء قبادة القرآن يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي الله أزواجك والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور Asir guda goma sha uku ne a ƙwararri. cikin hali Imrana akwai guda biyu ga bakara ɗaya hali Imrana biyu tun zama na a'a bakara ɗaya, hali Imrana biyu nisa'i biyu amfal tauba ko Nuhu, kujiran hadith mumtahana tahrir guda ɗaya ya rage ko to akwai wata sura ne guda biyu ma'ida akwai a ma'ida akwai a ma'ida bakara alimra da biyu nisa'i biyu ma'ida eh amfa ɗaya eh? afala ya karanta mana ita أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه نعم والله غفور رحيم duk waɗannan ayoyi da suke nuna cewa Allah ne gafara ne mai jin kai dan menene ku ba za ku yi tsammanin Allah zai gafarta muku ji kanku ba da ka ya ku ƴan uwana musulmi musamman matasa kuna tsula tsiya kuna tsula tsiya la yi kusu ba Allah ne gafara ne zai yafe ku Allah ne gafara ne zai gafarta mu Allah ya gafarta min ma ya gafarta mu asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina alaykum minhum mawadda والله قدير والله غفور رحيم يا الله يسير لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من بلادكم أن تبروهم وتقتلوا إليهم نعم Allah ta'ala yake la yanhaqu na 'anil ladina lam yuqatilukum fid din ya ku mu'mine Allah bai hana muku kyautata waɗanda ba su yaƙe ku a addinin ku ba duk mutumin da kake addinin ka bai hana ka addinin ka ba walan yukhrijukum min diyarikum bai fitar da ku daga gidajen ku ba to Allah bai hana ku an tabarruhum ku kyautata musu ba wa tuqsitu ilayhim kuma ku yi musu ainihin adalci inna Allah yuhibbul muqsitina lalle Allah madaukakin sarki yana son mutane masu yin adalci Allah ka sa cikin masu yin adalci yan uwa musulmi kyautata ma wanda ba musulmi ba da kyautata ma abokin hamayya wannan sunna ce qur'aniyya abinda isa kuke ganin yan siyasa suke shan wahala shine gidajen rashin sanin addini wai kana ɗan siyasa jam'iyya mai tantabara wai kai babu ruwanka da ɗan siyasa mai jam'iyya mai kwaɗo ai abokin adawa ai ana dawo da shi cikin sistem ne da kyautatawa ba da na ba haka ne ko ba haka ba kai waɗannan yin siyasan ba ku yi ba ku je ku koyi siyasa wurin mazan in ba za ku koyi addini ba ku je ku koyi siyasa a gurin wanda su iya siyasa wai shi ke na duk wanda ba jam'iyyar ka yake ba ba za ka ba shi ba kuma a jam'iyyar ma duk wanda ba zai wulakanta kanshi ba ba zai kakkallar da kanshi ba ba zai zama wato torzantacce ba ba za ka ba shi ba duk wanda ka ga yana adawa alhali Allah ya ba shi abin hannun shi to wallahi tallahi kana neman gabo kari ne na farko ai idan Allah ya baka kuɗi da mulki ko na rantse da Allah aljanna mukulli aka baka ka buɗe da shiga balanta kana mutane yana da cikin matsalar 'yan siyasa mu a yau musamman jam'iyyar da take faɗa a ci ba ku ce jam'iyya mai mulki ba ko na faɗa ko na ce jam'iyya mai mulki sai wani jam'iyyar mai mulki a tana kirki ko a tana kokari ko to ba ita nake magana ba jam'iyya mai ƙarfin faɗa a ci ita nake magana ta ɗauko usulubi na rufa kanta ko alheri za a yi suwa da wani ake ba wanda aka ba jiya yau ma aka tashi shi za a ba gobe ma shi za a ba jibi ma shi za a ba ba inda za ku je manzala sallallahu alaihi wa sallama an na kafire jiya mutum ɗaya annabi sai da ya ba shi rakumi ɗari yanzu wannan idan annabi ya mallaka shi kaɗai ya mallaka ya mallaka da wa ƴaƴan shi da wa matan shi da duk wannan sai kafa da shi haka ake mulki haka ake jagoranci haka ake mu'amala a addini balantana ma rayuwa wannan kuma abin da yake hannun ku ba fa naku bane ba shi yasa duk wanda ya baka wani abu na siyasa ko na gode karkace duk wanda ya baka wani abu karkace na gode domin haƙƙin ta ne ya baka wa aqa qalila wa aqa qalila wa ahda Allah ta'ala ce wa aqa qalilan wa ahda abinda suke bayarwa san da aka kamar mutum ne a bashi miliyan ɗari ya baka sai ya baka naira biyar. ya baka haƙƙin ka ta ka duk wanda zai baku kayan siyasa ya ba ku. wallahi ya taimaki kan shi da haka ku san yadda ake mulki ku san yadda ake mu'amala da mutane ku jawo mutane bashiru wa lati tunfiru haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mu'amalanci duniya shi yasa duk wanda yake kin annabi ya dawo ya zama soyayya shi amma shi na adawa da kai ka zo ka raba indomi baka ban ba ka raba omo baka ban ba ka raba ashana baka bani ba tsakanin ka da Allah ka ce in so ka ne ko in kika ka ce in kika ne ƴan siyasan da sai karfe ukun dare sai su je su kwankwasa kofar gidan ɗan adawa wallahi musan ba ka sau amma ka yi haku me matsalar ka sai a warware yau mutum ya musu kace kace goma sai ka gobe ya canza fatawa to amma waɗannan yan siyasa wanda yake adawa da su tun farkon al'amari bai daina ba kuma zai daina ba abada to da ba sai siyasan ba mafi yawanci wanda Allah ya ba su majafan ikon kawai fadowa suka yi ba su gaji siyasa su babba su iya ba ba jan gafo ba ilimin boko ba ilimin arabiya ba gogewa a rayuwa to a addini da rayuwa jan mutane ake ka ga ungo ka ga ungo kai Allah ya ba mu ungo albarka ban taba ganin nan albarka ba kamar ungo in dai za ka ba mutum wallahi ka gama da shi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mu'amalanci duniya ina fata kun gane to shi yasa Allah yake la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu wa tuqsitu ilayhi inna Allah yuhibbul muqsitin wadanda ba su yaƙe ku ba ba su fitar da ku daga gidajen ku ba Allah bai hana ku kyautata musu ba kuma ku yi musu adalci Allah ta'ala yana son waɗanda suke yin masu adalci Allah ka samu cikin bayanka masu adalci adalci wata kyakkyawar fadi'a ce wadda Allah ta'ala ya umarni da yin a gurare daban-daban a cikin sosin nisa'i alaran ma ne Allah ya ce game da adalci inna allaha ya'murukum an الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا Allah ta'ala ya umarci inna Allah ya amurkum an tur'addul amanati ila ahliha Allah yana umarta ku ku da amana zuwa ga masu ita sai ya ce wai za ka kamtum bainan nasu an ta hukumu bil adli in za ku yi mutane hukunci ku yi musu hukunci da adalci wannan ita ce ka'ida da malami da jahili da shugaba da wanda ake shugabanta kowa ya adalci mu dinga ma shugabanni adalci shugabanni su dinga yi mana adalci shi yasa a nan dai cikin sosin misalin Allah ya umarci waɗanda suka yi imani su tsaya tsayin daga akan adalci suna masu shaida akan haka ya ayyuhal ladina amanu الشهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين نعم إن يكن وليا أو فقيرا فالله أولى بهما نعم فلا تتبعوا الهوى تعدلوا وإن تلهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون قليلا أخوي ارجع إذا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط شنآن قوم على ألا يعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون waɗannan ayoyin da alaran ya ja mana yana ja mana su ne akan yin adalci da haka zai ba musulmi mu zama masu adalci abin da ya sa ku ga najeriya ta ki ta zauna lafiya shi rashin adalci Wala rashin adalci ta abin da mun gama sallah ala rabba ya nuna min wani kilif na kidnapper sun kama wani bawan Allah sun ɗaure shi suna sun kai cikin azumin nan duka duka da kwakwalwa zuciya ido bai iya jure magani wallahi kuma aika yi wannan abin aka sake shi a social media amma haka nan bawan Allah nan za su yi ta'abarkar da shi har da shi kafin azumin nan an nuna waɗansu mata suna kuka wallahi na kasa ga tif na hankar shi wallahi na kasa gani suna kuka suna cewa a taimake su a gaje su gwamnati tana kallo an san inda ake abin nan an san wadda da suke abin nan wallahi na ji labari daga ƙarshe an ce ma ko sun mutu ko an kashe su amma abin da zai ba ku mamaki kun ga wannan majalisun da nake karatun nan da nake yi na rantse muku da Allah akwai magana da zan yi ta akan gwamnati yanzu wallahi gobe sai dai ku nemi mai tafsiri ba ba wallahi tallahi kaga wannan tafsirin da nake yi yanzu nan akwai kalmar da in zan faɗe ka wallahi kafin gobe yanzu sai dai wani ya tafsiri sun zo sun tafi da amma waɗancan ba abin da ba sani ba ga wannan gwamnatin ina miki albishir da faduwa wallahi tallahi in dai za a tafi a haka ba sunan Allah bane ba sunan Allah bane Allah ya fi son 'yan Najeriya a kan shugabannin Najeriya, domin adadin 'yan Najeriya sun fi shugabannin Najeriya yawa. masu shan wahala a Najeriya sun kuma jin daɗi a Najeriya yawa kun ga shi Allah Allah hakimin duk abin da na Allah ne kai tsaye yana sauƙaƙa mutane bai wahal da su ku kalli irin abubuwan da Allah ya mana a wannan shekarar tun da azumin nan ya fara zuwa yau ban ga wani mai azumi da ya ta ba ban ce babu ba ni ban gani ba Allah ya sauƙaƙa yanayi haka ne ko ba haka ba wanda kun gode maka ya Allah wallahi da gwamnatoci su suke da ikon zafafa rana da kun sha mamaki wallahi na rantse muku da Allah da ake akwai ministan kula da rana ya sake ta yadda yake so yanzu ke ta yadda yake so wala da kuci kwan uban Allah da yan Najeriya sun sha mamaki to sai Allah ta'ala ya nika waɗannan abubuwan babu da zai tsarrufi a kansu sai shi kai Allah mun gode maka kuma abu na biyu cikin ni'imar da Allah ya mana a ƙasar nan a bana ya sauƙaƙa abinci duk wanda zai maka wani ne ya sauƙaƙa abinci ƙarya yake yi abinci ya yi zamani a zamanin annabi Muhammad sabai sauƙaƙi ya sun laifin irlana ka sanya mana price control annabi ce ni awa إن الله هو المسعر الباسط القادم yace inna Allah huwal musta'ir Allah shi yake sanya farashi da haka wannan abincin da kuga yayi sanyi sauki wallahi daga Allah al-basit shi yake shimfida arziki al-qadir shi yake jam'i arziki da haka ƴan uwa musulmi mu gode ma Allah Ke wani abu da Allah ya mana a Ramadanin bana ba wai abinci ba jala ma sai da Allah ya kwata sauko kaga wannan din Allah ne amma abin da ya shafi shugabanni ba mu ga canji canjin bai kai ya kawo ba daga muna kira ga shugabanni wannan amana ce a kan ku kuma dai ita kujerar mulki kujerar aski ya kujerar aski take duk wanda ya hau ai wani ya sauka sai ma ka hau duk wanda ya zama gwamna in ya shiga ofis ko ba ko ba ka shiga ofis ɗin gwamna ba kana zuwa gwamnan hau? wannan dumburerar zauren za ka ga hotuna cin hoto ne baki da fari tun ba ne kala ake gwamna an yi na farar kula eh an yi na soja an yi na wanda ya ci zaɓe an yi na wanda aka ci mishi zaɓe dukkan su sun sauka ba wanda ba yi ba an yi yan majalisa yan boko an yi majalisa da ya kishi ya kai irin sayir mai gana ko turanci ba sai a majalisa ba sa turanci in suka gobacin su ba suke yi can da ya tafi ce ba mu yadda ba ba mu yadda ba duk abin da ya cutar da kuma su ba su yadda ba yana farsa zai ce ba mu yadda ba ba mu yadda ba ba mu yadda ba ni na zo kisa al'umma na ni na zo kisa al'umma na ne wannan gwamnatin Allah ya kawo ta sa'an na malamai sun sa a cikinta manyan sun faɗa mu ƙanana muna faɗa akwai abubuwan da in aka tafi a haka tafiyar ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba mu musulmai mu muka kira a yi wannan gwamnatin kun kun sani kuma har yau ku sani babu mai yasa fada a ji a ƙasar na wallahi kamar malamai duk wannan matsalar da ake cewa idan malamai suka haɗa kansu da izinin Allah ko zai iya canzawa ga muna kira ga gwamnati kiraye-kirayen nan da aka yi a kan ciki gyara. Na sama ku gyara, na tsakiya ku gyara, na kasa ku gyara, in ba ku gyara ba. Abin ba zai tafi hakan ba. Allah yana kishin mutane, yana kishin musulmai. Ka'aba annabi ya kalla, ya ce wallahi Ka'aba ta gushe shi ya fi sauki a wurin Allah da azab da jinin mutum guda ɗaya. Daga shiga Ramadanan nan zuwa yau an kashe mutane ya fi ɗari An kama ƙananan yara. kai tun abin yana ɗaga ma mutane hankali har yadda ya ɗaga musu hankali Allah ka tsare da haka ku yi adalci abin da muke nema ga shugabanni su yi adalci a yi adalci a yi adalci a yi adalci in kuka yi adalci shi ke na kuje ku ta mulkin ku da ku yi mana adalci Allah ta'ala ya ce لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ما فلا شيء إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على Allah ta'ala ya ci gaba da jawo hankalin mu'mini inna ma ya naha kuma Allah wa anil ladina qatalukum fid wanda Allah ya hana ku kyautata musu mu'amala tsakaninku da su sune alladina qatalukum fid din wanda suka yake ku a addini shi yasa muke ce ma gwamnati idan aka taba mana addinin mu mu ba za mu bari ba ba za mu bari ba amma in kuka ban mu muka addinin mu kuka kiyaye mana jinanan mu ku je ku ta mulkin akwai wanda zai rayu har ya mutu bai je Abuja ba wallahi bai je Abuja ba wallahi akwai wanda cijo a garin nan ya ce min rabban shi da je Kaduna tun mutuwar Kaduna gangara ba kudu kun gangara au da gangara ya rasu Allah ya gafarta mai kufin shekara 60 kaduna ma zuwa da shi aka yi wani wanda bai je kaduna ina roshi da abuja ina roshi da ministry ina roshi da bila ina roshi da kwangila ba roshi shi ne dan abin abincin salati ya ci dan firamaren nan gwamnatin ku gyara ta shi ko muka ta gudu amma matukar kuka saba mana addini aka yi mana kasafi aka yi mana cin tashi ake wai muna kashe kirista a Najeriya dan Allah ina adalci a wannan magana wani musulmi yake kashe kirista duk wannan da ake kashe wannan musulmi ne wanda ba musulmi ba musulmi ake kashe kiristocin ma haka ce za a kashe su ba za mu yadda ba mu musulmai ne mun san darajar jini mun san darajar ɗan adam to shi sa Allah ya ce babu kyautatawa tsakaninmu da waɗanda suka taba mana addinin Na nama yana hukumun Allah wa'adin ladina satalukum fi dini wa akhrajukum min diyarikum waɗanda suka sa mu gudun hijira da ƙarfin tsiya ka je ruwan zamfara kun gane ramma ba zuwa yayi ba a zamfara yake aikin likita ranar da ya taso zai zo tafsirin nan tsakanin shi da kidnappers ya ce wallahi bai wuce daga nan zuwa ƙarshen masu samu da yanzu yana kai na musu tilawa ya taho tafsiri ba wallahi da sun gita kuma ya ce kai da ya musu da bakin kagarin ma wadda da ke babu ayar kan hanya ko da zai ya kawo aya to yanzu don Allah don Allah don Allah bar muku karamin misali ku manta da duk wanda aka kashi ku manta da duk wanda aka kama ku manta da duk wanda aka cutar ku kaddara la kaddara la irin wannan irin wannan alaran man aka kama shi yanzu ka ji nauyin shi a Qur'ani da littafin Allah yanzu abu mai sauƙi ne yaron da bai iya bai rabi alaƙi ba ya dinga azabtar da shi wace irin kafa ne wannan wace irin kafa ne wannan la yarqubu fikum illa ba dangantaka ba zumunci kowa a kasar nan waye ba a kashe ba waye ba a wulakanta waye ba a tsofartar ba wallahi shuwa gabani ku sani amana Allah ne a gare ku musamman nan majalisu da sanatoci ku gaba shinkafa ba zai fidda ku ba wallahi ba zai fidda ku ba ku je ku kafa doka a tsaye da wannan ta'addancin in ka ba mutum shinkafa shinkafa ana cin ta ne akwai kwanciyar hankali in akwai tashin hankali ba ta abin ta ke yi ba ba ta abin ta ke yi ba kun barba shinkafa kun kyauta kun yi kaza kun kyauta amma akwai abin da ya fi wannan muhimmanci akwai abin da muka fi bukata wanda ya fi wannan muna cewa ku je ku yi diyan da za a yi waɗannan mutanen su daina wannan ta'addanci shi ne kawai mun kuka yi muna mun kyale mun kyale amma matukar kun taba addinin mu kun fidda mu daga gidajen mu wannan magana ba fanni nake faɗa ba Allah ne yake faɗa ba me mai kawo su alaran ma إنما ينهاكم الله inna ma yanhaakumullahu Allah ya hana ku kyakkyawar mu'amala da kyautatawa ne ga anil ladina qataluukum fi din wanda suka yake ku addinin ku wa akhrajuukum min diyarikum suka fitar da ku daga gidajen ku wa zaharu ala ikhrajikum kuma suka taimaka a fitar da ku yanzu abin da ana rabba yake gaya mu kidnappers ne suka fara hanya a gaban su me yayi a gaban su checkpoint na sojoji sun wuce checkpoint ga kidnappers a gabansu gabansu kuma ga kidnappers ga checkpoint yanzu duk yadda za ka faɗa akwai hannun wasu ko babu shi ne wa za a ru ana duku, sun taimaka a kama sun taimaka ku gudun hijira duk gwamnatin ta yi da ta yi irin wannan inna ma yana hakumullahu Allah ya hana ku an tawallahu ku jibin sha al'amarin su ku zaɓe su wa man yatawallahu minkum duk wanda ya zabi irin waɗannan fa ulaika hum zalimun ya sunan shi Allah ne fada ba mu muka fada ba shi Qur'ani yana maganin kowace matsala mu sa karatun nan amala Allah sai mu gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu ladan da muka kusa da gafar ka mana subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh